This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodiyoshi a kan shafinmu na intanet wato a voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin ranar 22 ga watan Oktoban shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustapha Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana da farko ga kanin labaran duniya. To Mahmud muna da rahoton da ke cewa akwai mutane kusan dubu talatin da yunwa take neman ta kashe a Sudan ta kudu. Akwai kuma wanda ke magana game da taron da aka yi tsakanin jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin jama'a na jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo tare da wakilan kasashen Turai don a da za a kashe rigimar da ta ɓalle bayan da shugaban ƙasa ya ce zai nemi ƙarin wa'adin mulki ha kuma muna da alƙalamin yawan harharin da mayakan isis suka kai a kasashen afirka da gabas ta tsakiya da kuma har da wurare irin su najeriya To a Najeriya kuwa bayan ɗage aikin tantance tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi da 'yan majalisa suka yi sau uku a baya. Yau 'yan majalisar dattawan Najeriya sun tantance tsohon gwamnan a matsayin wanda za a baiwa mukamin minista sai dai kafin a tantance shi an danyi wani kamar sa'in sa tsakanin 'yan jam'iyyar pdp da 'yan jam'iyyar apc waɗanda kuma su ne suke da rinjaye a cikin majalisar dattawa to za ku je da ta kaya a kamar kuwa ƙungiyar da ke kwato haƙƙin bil'adama ta a duniya ta ziyarci ƙasar inda ta gudanar da wani taro kan yadda ake musgunawa mata da ƙananan yara musamman ma a nahiyar afirka muna kuma tafa da shirinmu na sai bango ya tsage wanda Jummai ali za ta gabatar amma da farko sai kun sha labaran duniya To jama'a barkanku da wuni. rahotanni daga kasar sudan ta kudu na cewa yanzu haka akwai mutane sun kai dubu talatin da ke dab da fuskantar halaka daga matsananciyar yunwa ta inna lillahi da ke addabar wannan kasa wani rahoto da ke da ɗaurin gindin hukumomin samar da abincin majalisar ɗinkin duniya ya ce musamman akwai wasu yankunan ƙananan hukumomi guda hudu wanda ke wannan ƙasa waɗanda idan ba agajin abinci aka kai musu kafin ƙarshen shekarar nan da muke ciki ba allah kaɗai ya san yawan mutanen da za su ta gayyara a sanadin masifar ƙarancin abincin da za su fuskanta rahoton ya ce kusan mutane miliyan hudu ko ka ce silisi wato kashi ɗaya cikin uku na ɗaukacin dukkan mutane wannan ƙasa ta sudan ta kudu suke cikin wannan mawacin hali na yunwa musamman a jihohin unity da jongle da kuma upper nile wata sanar haɗin gwiwa da wasu hukumomi guda uku na majalisar ɗinkin duniya da suka haɗa da hukumar kula da yara ta unicef da hukumar samar da abinci ta wfp da kuma hukumar bunƙasa ayyukan gona ta fao suka yi da sun yi kira akan rukunonin mutanen da ke yaƙi da cuna a can ƙasar ta sudan ta kudu cewa su bari su buɗe hanyoyi domin a samu a shiga a kai mutane kayan cimaka na agaji tun cikin watan disamba shekarar 2013 ake gwabza yaƙi tsakanin sojan gwamnati da mayakan 'yan tawaye masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban wannan ƙasar rick mashar yakin da ya ta da mutane kamar miliyan biyu da shida daga gidajensu na zama a yau alhamis ne jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin jama'a na ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suka gana da wakilan ƙasashen amurka da turai don zantawa kan halin da ƙasar ke ciki inda tarzoma ta barke a sanadin yankurin shirya kuri'ar jin ra'ayin jama'a akan kudurin shugaban kasar denis sasu ingesu na neman tsayawa zaben wa'adi na uku na mulki daya daga cikin mahalatta taron perfect coleles wanda shine jagoran jam'iyyar cmdid ya ce maganganun da aka tattauna a kai a wurin taron galibi duk sun ta'allaka ne akan yadda za a kawo ƙarshen wannan rikici wanda ko a yau alamai kaɗai ya wuce da rayukan mutane hudu a jiya ma an gwabza sosai a tsakanin ma'aikatan tsaro da gungun masu zanga-zanga da suka girka shingaye akan titunan birnin brazzaville wanda ya sa 'yan sanda suka yi ta wurga barkonon tsohuwa a kansu shi dai shugaban congo din tun shekarar 1979 ya soma hawan karagar mulki aka da shi a zaben 1992 amma ya sake dawowa bayan da ya lashe zaɓe a shekarun 2002 da 2009 to muna baku labaran duniya daga washington yawan hare-haren da mayakan kungiyar isis ke kaiwa sun karu da misalin kashi 40 cikin 100 a kashi na uku na bangaren wannan shekarar da muke ciki a cewar binciken mujallar kasa da kasa ta wata kungiya da ake cewa his gen wacce ke mai da hankali ga al'amuran tsaro a duniya rahoton da aka sako a yau alhamis nan ya nuna cewa isis ta kai jimillar hare-hare 1086 tsakanin watanni yuli da satumba na wannan shekara a wurare daban-daban wanda ya nuna cewa kenan a kowace ranar allah ƙungiyar nan tana kai hari akalla guda 42 rahoton ya dubi yawan hare-haren da kungiyar ta isis take kaiwa a cikin kasashen da ita ko kuma wasu kungiyoyi da ke da alaka da ita suke da karfi a cikinsu inda kuma suke rike da yankuna kamar a kasashe irin su syria da iraq da masar da libya da yemen da afghanistan da pakistan da nigeria da saudi arabia da arewacin caucasus da kuma algeria kwamishinan hukumar kula da haƙoƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya na zargin ƙasar cek da laifin tsare 'yan gudun hijira a cikin abin da ya kira halin wahalarwa mai muni kwamishina zaid ra'ad al-hussein ya ce rahotanni masu inganci su nuna cewa samun kansu cikin wannan mawacin hali da 'yan gudun hijiran suka yi wayo kuskure ne ko a bisa wata kaddara ba abu ne da aka tsara shi da gangan don kuntata musu da kuma taka haƙoƙinsu su ya ce sau da yawa hukumomin kasar ta cik sukan tsare 'yan gudun hijira na tsawon kwanaki 40 wani lokaci ma har kwanaki 90 inda kuma sau da yawa akan bincike su don neman kuɗin biyan zaman kulawar da ake musu alusan ya ce akwai yar alamomin da ke nuna cewa hukumomin wannan kasar suna ɗaukan waɗannan matakan ne don kashe jikin duk wasu 'yan gudun hijira da ke tunanin shigowa cikin kasar ko kuma zama a cikin ta majalisar ɗinkin duniya na kyasin cewa 'yan gudun hijira kamar dubu ɗari shida da ke ƙoƙarin gujewa yaƙe-yaƙe da talauci a ƙasashen gabas ta tsakiya da afirka da asiya ne suka shigo kasashen turai don neman mafaka kuma akalla dubu uku daga cikinsu sun halaka yayin da suke kan hanyarsa zuwa turai to labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya bayan ɗage aikin tantance tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi da 'yan majalisar dattawa suka yi sau uku a baya. Yau 'yan majalisar sun tantance tsohon gwamnan a matsayin wanda za a baiwa mukamin minista. ɗazunan na tuntuɓi wakilin murya Amurka Madina Dauda da ke Abuja wacce talaci zaman ci gaba da tantance sunan da shugaba Muhammadu Buhari gabatarwa majalisar. Ta kuma yi min ƙarin bayani kan halin da ake ciki. kafin a tantance shi an danyi wani kamar sa'insa tsakanin 'yan jam'iyyar pdp da 'yan jam'iyyar apc waɗanda kuma su ne suke da rinjaye a cikin majalisar dattawa mataimakin a shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar pdp shine tsohon gwamnan jihar gwamnan jihar akwa ibom godwill abadio shine ya tashi ya fara jawabi cewa yau ne aka miƙa rahoto daga kwamitin ɗa'a da tsawatarwa na majalisar dattawa a kan shi wannan tsohon gwamnan saboda haka tunda ba a riga an ba 'yan majalisa rahoton nan ba ba su karanta shi ba ba su yi muhawara a kai ba su npdp da ke cikin majalisar dattawa ba za su yi ma shi wannan tsohon gwamnan jihar rivers din kowace tambaya ba eh, shawarar suka ɗaukan makansu kenan mm, kamar hakan ya nuna kenan sun miƙa wuya ko dai fushi ne suka yi to ba miƙa wuya suka yi ba ya nuna dai dama suna son su hana tantance shi tsohon gwamnan jihar rivers ga baki ɗaya kenan a sake sa wani ranan kuma na tantance shi ko kuma wata rana na tantance shi su abin da suka so shi ne rahoton nan da kwamitin nan ta miƙa a ba kowane ɗan majalisar dattawa da zai karanta ya fahimci abin da rahoton ke kunshe da shi su shigo zaura majalisa su yi muhawara tukuna sannan eh. su yanke shawara akan matakin da za su ɗauka a kan shi. E, to na san duk da cewa dai su sun ce ba za su mai tambaya ba 'yan bangaren pdp din watakila ba a rasa wasu da suka mashi tsohon gwamnan rivers din tambaya game da wannan tuhuma da ake mai game da batun wato cin hanci da rashawa kamar wacce amsa ya ba waɗanda suka mai tambaya kan hakan shi ko yanzu da ike amsa tambayoyin nan ya taho da rahoto da gwamnatin jihar rivers ta yi akan mulkinsa da abubuwan da aka shimfiɗa akan rahoton da kuma ko cewa an kama shi da laifi ko ba a kama shi da laifi ba yake ya taho da wannan rahoton kuma a shirye yake ba dukkan 'yan majalisar dattawan nan ɗaya bayan ɗaya su karanta shi wannan rahoto da gwamnatin jihar rivers ta yi bayan ya gama mulki ba ɗaya wuri da aka same shi da wani laifi na koyin almundahana ko sama da faɗi da kuɗaɗen al'ummar jihar rivers to tambayan da aka tambaye shi duk ba su fi uku ko hudu ba kuma duka yan jam'iyyar app ne suka yi tambaya ya kuma ba da amsa aka ce to alin dume shugaban masu rinjaye ya miƙe ce to abin da ya kamata a yi tun da ya taɓa majalisa ya taɓa shugaban majalisa a jiharsa kuma ya yi gwamna abin da ake yi musu shine yawanci akan ɗaga musu kafa in an zo tantance su ko don wani mukami irin wannan ah, dokokinsu na majalisar dattawa doka ta hamsin da uku karamar tashi ta tara ta ce a bashi kawai ya mubaya'a da 'yan majalisa ya sunkuya ya gode musu ya kuma tafi kuma hakan aka yi kenan kuma hakan aka yi yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro kamar da la'agai da madina idan an biyo mu a shirinmu na gaba za a ji cikakken rahoto kan batun tantance sauran sunayen ministocin da aka gabatar majalisar yanzu kuma sai jamhuriyar kamaru inda kungiyar da ke kwato haƙƙin bil'adama ta duniya ta ziyarci ƙasar domin yin wani taro kan musgunawa mata da ƙananan yara da ake yi a duniya musamman ma a nahiyar afirka daga birnin yawunde ga rahoton da muhammad awal garba ya aiko mana Ƙungiyar kwato hakkin bil'adama na duniya sun gudanar da babban taron su a babban birnin ƙasar jamhuriyar Kamaru ya wunde. Ƙasashe sama da arba'in ne suka harci wannan babban taron na ƙara wa juna sani domin yadda ake musgunawa bil'adama asalin subhana musamman ma a nahiyar mu na Afirka. Ƙungiyoyin da suka halarci wannan taron dai akwai ƙungiyar haɗin kan Turai da ma na Commonwealth suna daga cikin waɗanda suka halicci taron na wunde Wannan take da aka yi wa taron yana da muhimmanci. In ji wani jagoran ƙungiyar neman hakkin bil'adama. Euh, Appelez, n'est-ce pas, les ya ce lissafin da aka yi na kasashen mu na nahiyar afirka ba shi da kyau kwarai da gaske kasancewar a yawancin kasashen ba a mutunta bil'adama ya ci gaba da cewa dole ne yanzu a yi kokari na ganin an cimma muradi ko buri na yakan wannan ɗabi'a wani shi ma da ke kare hakkin yara ƙanana. Ce que nous ya fi realize ya ce wannan annoba yana a addaban al'umman kasashen na nahiyar afirka musamman ma kasashen da suke fama da tashin hankula da ma ana cin zarafin yara kanana da mata wajen amfani da su da ba su bindigogi ko mai domin halaka kansu da kansu da ma yi wa mata fyaɗe. ya ce hakan shine manyan ƙungiyoyi na wato hakin dan adam na duniya suke yakan wannan munguwan ɗabi'a kuma ya ce yana fata ƙasashen nahiyar afirka za su yi kokari matuƙa gaya na bin wannan tsare-tsare da ake gindaya musu shi ma prime minister na ƙasar ta jamhuriyar kamaru filimanyan ya ce yana fata ƙasarsa ta kamaru za su yi ƙoƙari na bin dokoki kamar sauran takwarorinta domin yakan wannan munguwan ɗabi'a ko al'ada kan haka ne na wa ba waɗansu yara tambaya ko iyayensu suna ba su kula wanda ya dace kana zuwa school? eh wa suka ka school? baba na to in ka dawo daga school ne kake yi wasan bol da ka dawa in da abokanai na in kin tashi da safe a gidan ku me ke in yi awala in sallah in yi sallah in yi wankan tafi school to daga school kuma in kin dawo daga school me kike yi in huta lokacin makarantar allo ya yi shi tashin tafi wata mata da ta nemi a sakaye sunanta na yi mata tambaya kan yadda ake yi wa mata kaciya da mahi musu auren dole a nahiyar mu ta afirka ga yadda hirar ta mutu kaya a matsayinki na wato babban mace a rayuwa wanda ake irin kaciya nan da ake yi wa mata kuma kuwa daga cikin matan da ake yi wa irin wannan kaciyan kuwa kai mu ba a yi mana mu ba mu san shi ba ma a shashin mu duwala ya wunde hakan na mu ba mu san wannan ba a to ya maganan auren dole a yanzu ana yi Ai auren dole kai yanzu ba a auren dole ta shashin mu kan ban san ta wani shashi ba. A ko me yasa? Eh saboda an ba mu dama mu yi zaɓin abin da muke so shi sa yanzu nan kan ba maganan auren dole shi sa kowa take zaune lafiya a ɗakinta. To ya kina ganin ki yanki zaki musu irin wannan? kai allah ya sawaka ni kan ba zan yi ma 'ya'yana wannan tauye hakkin ba ba zan tauye musu hakkin su ba su zaɓi wanda suke so wannan hali dai yana cin zarafin yara ƙanana a ƙasashen nahiyar afirka wanda a yanzu haka addini ma yana yaƙi da shi ko gargajiya amma wani lamarin na daban na kwato hakkin ɗan adam ɗin ba a mutuntawa musamman ma a gidajen yarinmu na nahiyar afirka muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru kwalli kwalli da layin zagogo muna cewa karfe 11 ne na safe da kwata a lokacin mu nan birnin Washington DC kenan kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau filin ya gayyato Dr. Muhammad Bello na Rakiya Memorial Hospital da ke Kaduna, wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyin da suka danganci kiwon lafiya. Ba tare da bata lokaci ba kuma za mu fara ne da wannan tambaya daga Baucin Yakubu. Eh, likita tambaya na shi. Faɗi sunanki tukunna. Mm-hmm. To sunana Elizabeth Kani ina yar jarida ce a gidan television na jihar Bauchi. To. likita mun san primary health care ita ne take lura da da kiwon lafiya mataki na farko kuma mun san inda ma in akwai abubuwan da aka inganta ba zai kai ga majinyata suna zuwa a eh, secondary health facility ba kuma a cikin ayyukan da kuke yi menene Eh, matsalolin da kuke fuskanta a primary health care ina da yake sa yawanci mutane suna son zuwa secondary health facilities da tertiary ne matsalolin kuma wani hanyoyi ne kuke bi su ku ga kun magance wannan abun ina zuwa malama elizabeth akwai kuskure baya ba shine director na primary health care ba fa amma likita za ka iya bata ansa eh zan iya bata ansa to wato matsaloli da akan fuskanta a primary health care facilities ah, yana mm. dan yawa kuma babban abin da ake ah, kalibalen da ake fuskanta shine na rashin kwararrun ma'aikata da kuma isassun mm. kayan aiki mm. kuma wannan ya dau asali ne ya dau asali ne da dalilin cewa shi primary health care centers da ake da su suna karkashin local government ne wato karamar hukumomin kasar wanda su kuma karamar hukumomin kasar nan ba su da isasshen karfi da za su iya gudanar da harkar kiwon lafiya yadda ya kamata a wannan level din to shi yasa ake fuskantar abu na man aka lura cewa kamar manyan asibitoci kashiyayi ne wanda su suke ƙarƙashin gwamnatin tarayya federal su ana kama su eh. sun ma'aikata kwararru ma'aikata da sauransu to wayannan su ne babban kalubalen shi ne shi primary health center yana karkashin local government ne su kuma local government za su da sannan karfin da kuɗin da za su iya kula da primary health center yadda ya kamata To, likita ina so yi tambaya don wannan cutan shan ina-ina ya dame ni. Wai shin in mutum ya kamu da wannan cutan akwai wani mataki da ya kamata a ɗauka ko shi kenan mutumin ya shanye kenan? Eh, shi cutan shan ina da ake shan polio. Wato ba dai mm. ba wai dalle da ya shiga jikinka dole za ka kamu da shi alal misali za ka samu illa ba ko ka samu ka girgince da sauransu ba. Amma yana mm. iya kasancewa idan garkuwan jikinka bai da karfi hmm. cikakke to sai ka ga kafa kamu da wannan abin da ake cewa paralysis wato kafan ka yana iya shanyewa ko kuma duka kafafu masu shanye gaba daya to wannan kuma ba eh. kowa da kowa ba ne sai dai ba za ka iya sanin eh, eh. cewa wane ne idan ya kama zai iya samun zai shanye mashi kafafu ba ko kuma wane ne zai bari ba shi yasa ake kokari a ga ah. cewa duka duka dai ba ba wanda abin ya kama to kin gama tambayoyin ki eh na gama ga wani zai tambaya A doktor ya gajiya. Lafiya kalau alhamdulillah. Sunana Kabiru Garba a gidan rediyon Bauchi nake a Najeriya. To godiya nake. Tambayan da nake so shine akwai irin ciwon hepatitis din nan kuma yana kama mutane ni dai ya taba kama ni. Sai canza mun fitsari na da yar ido na zama yalo ah, faratuna duka suka hmm. zama yalo shin me yake kawo wannan ciwon hepatitis din? Hepatitis shi wato wasu eh. abin da ake nufi da hepatitis shi ne wato illa da shafi hanta har ta sa hanta ya kumbura shi ake ce ma hepatitis amma akwai eh. wato abubuwa da yawa da ke iya kawo hepatitis babban misalin abin da ke kawo hepatitis ne kwayoyin cuta musamman kwayoyin cuta da ake ce wasu kwayoyin cuta da ake ce musu viruses akwai virus hepatitis a akwai b akwai ba c har zuwa e kala kala wanda ke iya jawo cutar hepatitis amma eh. kuma tana iya kamuwa daga hepatitis ta wasu hanyoyin kamar irin misali mai yawan shan barasa ko amfani da mayagun kwayoyi shi ma yana iya kamuwa da ciwon hanta wanda shi ma ake cewa hepatitis amma shi ba na kwayan cuta ba ne to idan ka ji an ce mutum ya kamu da hepatitis ba abin da za a yi shi ne sai a bincike a ga shi menene sanadiyar wannan hepatitis kwayoyi ne yake sha ko yana mu kansa allumiya gun allurai ne ko yana shaye-shaye ne ko kuma a'a cikin waɗannan kwayan cutar virus ɗin cikin guda ɗaya ya shiga jininsa to shi ne idan aka auna za a iya sanin eh, wani irin mataki za a ɗauka to wanda ya fi addaban jama'a yanzu shi ne wato hepatitis B wanda kusan shi ne ya tafiyarsa ɗaya da HIV AIDS shi ma ana kama shi ne ta hanyar ta bangaren ko jima'i ko ta bangaren da jini zai sauka da wani jinin ko kuma mani ko kuma nonon uwa da sauransu to wa'annan idan mutum ya kamu da wannan ɗin idan aka auna shi ga yana da shi yana da magani da za a iya badawa to hmm. babban illar shi sun shi ne nan gaba yana iya zama abin da ake ce ma kansa wato ciwon daji a hausance kenan to idan ko aka ɗauki mataki tun da wuri aka yi maganinsa ko kuma aka kare wato kamuwa da cutar to kaga mutum ba zai yi tunanin ko zai kamu kansa nan gaba ba. Ni lokacin da abin ya kama ni kana ji ko Eh. In fact likitan da da na same shi na masa bayani sai sai in fact Putin yana kan drug sai ana ni nama da kifi da wake da man gyada hmm. sai zamto kawai sai eh. manja ne kawai ya kamata in ce a wancan hmm. lokacin kenan. Abin da ya sa ya baka wa'annan dokokin wato ita eh. hanta dama akwai abubuwan da ba ta so a lokacin da take da lalura tunda eh. duk abin da ka ci wanda ake ce ma proteins ko carbohydrates dole sai ta ji ta jikin hanta hanta ta sarrafa shi to sai ya ga eh. cewa idan hantan ba ta da lafiya kuma ka ɗauko wannan nauyin ka ɗora masa kana ƙara ba wannan hantan wahala kenan to shi yasa a lokacin da aka ga cewa eh lallai mutum na fama da ganiyar hepatitis son wato ga idanunsa sun zama yelo eh, eh, yelo ga zazzabi na damun su suka ga sai a ce ya janye wa'annan abin daga abincinsa wato kamar su nama su kwai su madara su kifi duka sai ga an ce ya janye su har sai lokacin da ya samu sauki amma ba wai har abada ba ne za a ce zan yi su ba. tunda ana maganan hepatitis ne ji akan ce akwai hepatitis din kala-kala. eh kwarai to wanne ba kai nake tambaya ba kai likita nake tambaya to a likita eh. Eh, waɗanne irin rukunoni ne ya fi addaba mu koko duka rukunonin ana ana fama da su a'a rukunonin kala kana gaskiya sun kusa wajen guda ashirin mm. daga tun daga a b c har zuwa z akwai shi amma wanda suka fi rukunin da suka fi damu musamman a ƙasar afirka su ne na a da b kuma aka samu si wayannan guda uku su suka fi da addaba mu anan kuma cikin su uku nan shi ya fi addaba mu a aka same shi ne ta hanyar ana iya samun a ta hanyar kamar rashin tsaftace abinci da sauransu amma shi bi kusan hanyar da ake bi ake samun cutar sida shi ma haka ake samun kuma shi ya fi yawa wato a nahiyar afirka fiye da sauran rukunan a cikin wannan tambaya din an ce akwai hepatitis A akwai B akwai C to an ce a cikin eh. wannan guda uku din akwai wanda yake kisa wanne ne yake kisa a cikin su wanda ke mene eh akwai wanda yake kashe yake kashe mutum wai baya jin magani kwata kwata bai jin magani ko kadan eh, cewa eh wai baya jin magani wai akwai wanda yake kisa a'a ai wato idan ka lura da abin da ake cewa hepatitis ba shi har yanzu har gobe ba duk virus aka samu maganin sa ba shi yasa za ka ga har yanzu maganan ciwon wato idan mutum na mara sai dai mura ta sake shi ya samu sauki dan har yanzu ba a gano ainihin kwayan magani da ke kashe kwayan maganin mura ba shi yasa har yanzu sai dai in ka kamu da mura kura sai ya warke to shi ma su hepatitis nan da A da B da C din duka viruses ne sa'an nan wa'annan su shi virus har yanzu ana da wuyan samun maganin sa shi yasa har yanzu kake ganin ba a samu maganin sa ba idan dai sai dai ana iya warkar da mutum na iya warkewa ko kuma ya samu sauki amma abin da aka yi musamman da shi ne kamar na eh, hepatitis b akwai maganin da ake bada wanda zaka sha ga tsawon shekara ɗaya ko ɗaya da rabi wanda da yadda Allah za ka ga wannan kwayan cutar ya sake ka ko kuma an samu sauƙin sa amma ba wai lallai lallai za a cikin ka kamu da shi sai mutuwa ba. To a kasan galibi kuma akan kuskure shawara to da shawara da hepatitis iri ɗaya ne? A'a akwai bambanci. shawara a fahimtar mu a fahimtar likitance eh. shine abin da ake ce ma wato jaundice To sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu Dr. Muhammad Bello zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa ni jima'i Ali nake fatar a huta lafiya. kuma da fatan kun ji daɗin wannan shirya yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. bari mu fara da sakon naziru abubakar sabo gusau wanda ya ce a gaskiya ya kamata masu hannu da shuni da manyan 'yan siyasa su masu taimaka ma 'yan gudun hijirar da rikicin boko haram ya raba da gidajensu a najeriya sai kuma su kan nasiru shahada da baffa haruna bajuga wanda suka ce ai ma mun san babu wani mukamin da ba za a tantance ba a majalisa don haka muna yi wa rotimi a mai fatan allah ya yi masu jagoranci a wannan mukamai da su fara gudanar da ayyukansu assalamu alaikum murya amurka don allah ku miƙa min saƙon taya murna ta ta samun shugabancin hukumar zaben najeriya ga farfesa muhammad yakubu da fatan za ka ƙara ƙoƙari wajen inganta zaben najeriya fiye da wanda ka gada wato farfesa jega Saƙo daga Aliyu usman taka lafiya birnin kebbi sai kuma sakon asama'u matar lawal sani na kawu daura wanda ya ce ina kira ga gwamnatin jihar taraba cewa ta yi ƙoƙarin sulhu da ma'aikatan kotu da ke yajin aiki a faɗin jihar domin su koma bakin aikinsu gani yadda ma'aikatan na kotu ke da matukar muhimmanci ga rayuwar al'umma sai kuma sakon aliyu m aliyu dan agaji jega wanda ya ce ina kira ga yan uwana yan najeriya cewa ya kamata mu tashi haikan wurin yin addu'o'in samun nasara game da wannan tantancewa ta 'yan majalisa da ake a kasar mu assalamu alaikum sashen hausa tallafi da ƙasar amurka ta baiwa jamhuriyar Nijar. Allah ya sa ya zamo silar kawo ƙarshen 'yan ta'addar ƙasar baki ɗaya amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Salihu Isa Fana. Muna yi wa 'yan majalisar dattawan Najeriya fatan alheri da fatan za su gudanar da tantance mutanen da shugaba Buhari ya tura musu cikin gaskiya da adalci tare da la'akari da cancantar mutum. Sako daga Nazir Abubakar Sabu Gusau. Da ƙarshe sakon Yahuza Sahabu ɗan da Kamba wanda ce to 'yan majalisar dattawan Najeriya ya kamata ku fara bunƙasa harkar noma a najeriya kafin ku hana shigowa da shinkafa duba da halin da manomin najeriya bai iya noma ko kuma noman da zai ci a shekara balle ya ciyar da ƙasarsa da fatar za ku shigo mana da shinkafa don talakawa su samu amfana da ita to madalla yanzu kuma ga aliyu ya dawo da labarai a takaice To Mahmud yanzu haka tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta fara gabatar da bayanai a gaban wani kwamitin musamman na 'yan majalisar dokokin Amurka da aka ce 'yan jam'iyyar da ke adawa da tata wato 'yan Republicans suke da rinjaye a kan shi. Wanda kuma yake gudanar da bincike akan halin da aka kai kan ofishin jakadancin Amurka a birnin Benghazi Libya a shekarar 2012. Ana sa ran Ms. Clinton za ta wuni tana ba da bayanai masu yawa dangane da wannan farmakin da aka kai shirin 11 ga watan Satumba wannan shekarar ta 2012 inda kuma a ciki aka kashe tsohon jakadan amurka christopher stevens da wasu amurka guda uku kuma abin ya faru ne lokacin da ita hillary clinton din take kan wannan kujerar ta sakataren harkokin wajen amurka sai dai ita miss clinton din tana bayyana a gaban majalisar dokokin da daidai lokacin da ake ta zargin su 'yan republicans akan cewa suna amfani da binciken don wa takarar ta ta zama shugaba baɗi. tumar Allah masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namun wannan lokaci sai kuma can anjima za mu sake dawa da wani sabon shiri da izinin Allah. amma kafin nan bar mu alhaji sadisu mai abin duniya mana ɗaurin auren yasa rukayya da angonta alhaji sadda ali wanda za a yi ranar asabar mai zuwa a unguwar maradawa da ke birnin marada jamhuriyar nijar da fatan allah ya bada zaman lafiya muna kuma taya barista atiku abubakar yusuf muna ɗaurin auren ƙawansa aisha siddiƙa da na yan uwansa yusuf abubakar shu'aibu usman yusuf wanda aka ɗaura a farkon watan nan oktoba a unguwar tudun fera da ke birnin jos a jihar plateau najeriya da fatan an yi biki lafiya to yanzu a madadin ali mustapha sokoto da daniel brown da kuma injiniyan mu mr skip sisk mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc